بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد شيء قد درس الكتاب دليلي akan hukunce-hukuncen azumi na watan ramadan a darasin da ya gabata mun cike a ƙarshen shafi na shida inda mala yake bayani akan falalan azumi za mu tashi a farkon shafi na bakwai har yake cewa anna li ahlihi baban khasan fil janna shi azumi ma'abotansa wanda suke yin shi suna da wata kofa ta musamman keɓantaka a aljanna Allah sun ya mu cikin aljanna yuqalu lahu rayyan wannan kofa ana ci mata rayyan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle a aljanna akwai wata kofa wacce ake ce mata ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah masu yin azumi su suke shiga ta wannan kofa ranar tashin al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba mai shiga aljanna ta wannan kofa umra masu azumi ba kaga ashe wannan daraja ce da falalan azumi Allah ya ce yuqalu aina saimun sai kaji ana cewa a ranar kiyama ina masu azumi ina waɗannan da suke azumi a yaqumuna duk sai masu azumi su tashi la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum ba mai shiga ta wannan kofar sai su kadai ila dakhalu idan masu azumi suka shiga aljanna ta wannan kofa yace ughliqa sai kai a kulle kofa falam yadkhul minhu ahadun ba wanda zai shiga cikin wannan kofa bayan su wannan hadisin imamul bukhari ya rawaito shi tare da muslim daga sahan Allah ya kara masa yarda na bakwai anna khalufa kan isra'ili atyabu inda Allah min al-miski wato bashin bakin mai azumi kodo din bakinsa ya fi kanshi a wurin Allah sama da kanshin almiski da qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi alaihi salatu wassalam da ya yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da wanda ran annabi muhammadu ke hannunsa la khalufa kan isra'ili ya yabo inda Allah madihin miski wallahi bashin bakin mai azumi ya fi kanshi a gun Allah sama da almiski wannan hadisin imam muslim ya ruwaito da abi huraira na takwas anna li farhatai ne. masu yin azumi suna da farin ciki guda biyu da suke yi yace farhatun inda fitri farin ciki da suke yi yayin buɗe baki wa farhatun inda liqa'illahi ta'ala da farin ciki yayin haɗuwa da Allah madaukakin sarki me yasa yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya faɗa cikin hadisin da imamu al-muslim ya rawaito daga abi huraira nabi ce inna lis-sa'imi farhatayn lallai mai azumi yana da farin ciki guda biyu da yake yi idan afara fariha in yayi buɗe baki zai yi farin ciki ya yi abin da Allah ke so ya aikata wannan abin ya kai shi lami lafiya zai ji daɗi wa idan laqiya Allah idan ko ya mutu ya koma ga Allah nan ma fariha zai yi farin ciki saboda mai sakamakonsa da zai gani gwaggwaba a wurin Allah madaukakin sarki kaga wannan farin ciki ne da ba wanda ke yin sa sai masu azumi na tara annasa'ima yuwaffa ajrahu bi ghairi hisab shine azumi ana cika masa ladansa ba tare da hisabi ba ba kididdiga sai da abin da dumbuzawa kawai ana bashi lada me yasa yace da qaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki kullu amali bin al-asas afwan saboda fadar annabi alaihi salatu salam ne ba Allah ba nan kuskure aka yi gaskiya kamata ce saboda kulihi sallallahu alaihi wasallam ba da kulihi ta'ala ba Allah mu da cikin sarki ko kuma mu ce hadisin ne kudusi amma ya zama cewa a yi alamar Allah da kansa yake cewa kullu amali bin adama lahu illa siyam cikin sarki yake cewa wato dukkan ayyuka na dan adam nasa ne in ya tsalla sallah shi ne dan kanshi ne in ya yi zakka dan kanshi ne in ya ji aikin haji dan kanshi ne in yi sadaka duk ayyuka da kake gaba da sai Allah ya ce inna siyama in banda azumi fa inna huli azumi na wani wannan eh wa ana ajizi bihi ni ne zan saka bawa da shi rawul bukhari wa muslim abi hurairah imam abu hurairah ya rawaito hadisin daga imam muslim ko ce imam muslim ya rawaito hadisin daga abi hurairah na goma na ƙarshe daga cikin falalan azumi shine annahu yubaidu sahibuhu alin nari yana nisantar da ma'abocinsa daga wuta indai kana azumi wannan azumin zai nisantar da kai daga wuta ya hana ka shiga wuta bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar annabi alaihi salatu wassalam man sama yawman fi sabilillahi duk wanda ya azumi rana ɗaya dan Allah to ba'ada Allah wajahahu anin nari 70 karifan Allah zai nisantar da fuskar su gabarin shiga wuta shekara saba'in rawahu bukari a muslim an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu wani kaulin su salawa da kuma hadisin da annabi yake cewa man sama yawan fi sabilillah duk mutumin da ya azumi na rana ɗaya don Allah to fa qad ja'ala Allah ni ko ko ja'ala Allah ne ja'ala Allah bainahu wa bainan nari khandaqan wanda madaukin sarki zai sanya wani rami tunnel tsakaninsa da wuta shi wannan mutumin an gane wannan ko wannan yake cewa kama baina sama'i wal ardi girman wannan ramin ya kai girman samai da ƙasai rawahu tirmidhi wa sahahu albani sahihi an abi umama al-bahili wanda sarki ya taimake mu ya sanya mu daga cikin masu azumi ya ba mu ikon azumtarsa yadda Allah ta'ala ya shar'anta na sai tambayoyi alaikum salam eh ya taƙaice da tsayuwa kuma akwai hadisin da ya ce man kama shi ma duka sun zo man kama man kama da akwai to Allah ya samu dace